Mai sauraro Assalamu alaikum mu da warhaka sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar. Daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, a yau ne aka rantsar da George Weah a matsayin sabon shugaban ƙasar Liberia. wanda ya karbi rantsuwar soma aiki daga hannun uwar gida Ellen Johnson Salif, mace ta farko da ta shugabanci ƙasa a nahiyar Afirka. George Weah zai zama shugaban ƙasar na 25. Bayan da ita Ellen Johnson Salif ta yi shekaru goma sha biyu tana shugabancin ƙasar. Dangane da wannan batu yau muka baku damar tufa albarkacin bakinku sai mu soma da malami na farko da ke kan layi. Fara ka gabatar da kanka. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faransa International. Mai magana mai lambu mai asina daga karofi lafiyar jihar Nasarawa. To, game da ainihin rantsar da ake yi na ainihin shugaban kasar Liberia Joshua din nan gaskiya saboda Allah mu yi farin ciki da wannan rana. Ina mushi fatan alheri da fatan Allah Ubangiji ya sa ya cire ma ainihin talakawa na kasar Liberia ainihin kisi a wuta. Saboda an yi tunani da cewa na mutane sun fita kwansu da kwakwata sun zaɓe shi ya kai ga ainihin biyan bukatan da ran shi yake so da fatan ya yi kokari abin da ya danganci ainihin ruwa da ainihin wutan nefa da ainihin makaranta da ainihin abin da za su su ainihin more rayuwa a yi kokari jadwa a yi kokari a ainihin tabbatar musu da wannan a al'amuran ɗin kasan ainihin ainihin Liberia. Bayan haka ina roƙon yara matasa kamar 'yan kwallo haka na ya kokari ya ja hankalinsu domin a yi tafiya tare da su da yi tare kuma kwallo ne ya kawo shi wannan karagar mulki da yi kokari kuma ya ainihin ja matasa su yi kokarin cewa an ga ainihin matasa sun ainihin samu abin da zai zama sama cin gaba wannan kasa. Na gode rediyo Faransa International mai magana mai lambu mai asina karofi lafiyar jihar Nasarawa. Tashi lafiya. Bye. mai magana salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar mura talaka reshen jihar plateau ra'ayina dangane da wannan maudu da ba mu na mu tattauna a kan wannan rantsarwa da za a yi na sabon shugaban kasar Najeriya. da farko muna mishi fatan alkhairi muna mishi fatan allah ya sa ya fara wannan mulkin ata'a da kuma ba shi nasarar cimma kudurorin shi da ya zo da su kan wannan kasa da take fuskantar matsaloli na tattalin arziki da matsaloli na harkar lafiya allah ubangiji ya ba shi nasara ya cika alkawarkan da ya musu ya taimake su ya ba shi ikon cika duk wani alkawari wuri da ya mutu ya bashi kwarewa ya bashi abokan aiki na gari waɗanda za su tafiyar da aikin wannan ƙasa na gode da rediyon faransa na albarka mai magana salim abubakar imam jingir shugaban ƙungiyar mai talakarishin jihar filato a tashi lafiya. mai magana bello garba ina sokoto najeriya a gaskiya dangane da wannan ɗan kwallon da za a rantsar a shugaban ƙasar najeriya domin muna yi musu fatar alheri ko muna fatar allah sa a yi lahiya kuma a ƙare lahiya kuma allah sa wannan rantsar da za a yi a ya kawo ci gaba da tattalin arziki a wannan ƙasa ta najeriya kuma ya nuna gaskiya da dimokuraɗiyya tana aiki musamman ma a yammacin ƙasan ƙasashen mu na Afirka. Sai da muka duba ana dibin an kwallo kawai ba wani abu bane. To kaga ya zama darasi ga wasu yau Allah ya ba shi shugabancin ƙasar Najeriya. Da haka masu son su dawama ga ga mulki su da mulki wani gado to ya zama darasi ga wasu. Muna fatar Allah ya sa wannan ran kasuwa a yi shi lahiya kuma a ƙare lahiya. Mai magana Jalla Garba, Jina Sokoton Najeriya na gode Radio Faransa International a tashi lafiya. mai magana bala komanda ne daga cikin garin bukur gaskiya wannan maudu'i Allah ya saka muku da alkhairi to abin da zamu iya ce ma shi shugaban kasar Liberia George Weah da ake rantsar da shi a yau to gaskiya muna mishi fatan alkhairi kuma muna kira ga waɗansu mafi yawan mutanen da suke Afirka to su dinga dubawa irin waɗannan abubuwa da ake samu na ci gaba to mu dinga musu addu'o'i kuma muna neman muna addu'an zaman lafiya a ƙasashenmu gaskiya babu abin da ran kara cewa sai in ce na ji daɗin shugaban ƙasa da ya buga da kwallo yau shi George Weah kenan har ya gol guda ɗaya a cikin kwallon da ya buga to gaskiya ya nuna cewa shi kan zai tafiya da kowaye da ƴan kwallon da wa'anda ba ƴan kwallon ba to muna kira da babban murya ya yi tsaya ya ma ƙasa aiki ya ma mutanen lafiyar aiki sosai dan yanzu ya riga ya samu wannan karaga mulki to ya daure ya musu aiki sosai muna miki fatan alkhairi mai magana bala kwamanda ne daga cikin garin bugur malama a tashi lafiya Allah ya kara muku ɗaukaka. sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillahi yau ce ranar da ake rantsar da sabon shugaban kasar Liberia. Wannan shugaban kasa muna masa fatan alkhairi kuma muna fatan zai janyo matasa a gwamnatinsa sakamakon idan kika diba Zainab zaki ga shi wannan shugaban kasa matashi ne kuma matasa ne musamman suka fi ba da goyon bayansu akan zabensa. Don haka muna fatan a gwamnatinsa zai janyo matasa zai kuma ciki zai shiga cikin shuwa shugabannin kasashen duniya shi ma a dama da shi a matsayinsa na sabon shugaban kasar Liberia saboda shi wannan shugaban kasa mutum ne wanda dama duniya ta san shi ba a fagen wasanni da ya yi shahara a kai ba don haka muna kyautata in insha Allahu zai kawo ci gaba da haɗin kai a wannan ƙasa ta Liberia ubangiji Allah ya sa shugabanninmu na Afirka su rika koyi da irin wannan shugaban ƙasa da ta sauka ta ba ainihin shi wannan shugaban ƙasa na Liberia Na gode Zainab sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina ku tashi lafiya mai tsaron ku abin mai gari mara to gaskiya mana mai fata alheri da yake shi kanin wasan kwallona idan Allah ya kula da talaka na son ka zaɓe shi kai amfani da damar da Allah ya bashi ta cewa kila zai iya tsaya haɗe ga yan wasanni ne ya dace a ce kula da talakawa da sun ga jajirce sun ga zaɓe shi kuma muna mai fata alheri Allah ka sa wannan mulkin da zai karɓa a yau Allah ka sa shi alheri wannan ƙasar ta Najeriya da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya na gode rediyo Faransa tashi lafiya mai sauran ku abin mai mara margai alaikum Radio France International. na Awal Hudu daga cikin garin Ukur jihar Plateau, Najeriya. Hakika wannan kasa ta Liberia a zababban shugabanta da yake shirin kama aiki a wato shine George Weah wato tsohon dan kwallon kafa ne wanda wasu suna ganin bai kware ba to lallai akwai kalubale a gabansa na gefen siyasa ya jawo masana siyasa su bashi shawara da masana tattalin arziki domin ya farko ɗora tattalin arziki na ƙasar ta Liberia da kuma samar da zaman lafiya a ƙasar ta Liberia ya ƙara musu kayan ci gaba a ƙasar ta Liberia. To wannan zai taimaki ƙasar ta Liberia kuma shi ma muna masa fatan alkhairi Allah ya sa ya yi adalci a tsakanin jam'iyyun adawa da ya kada su da kuma jam'iyyar saci zaɓe wannan shine abin da yake gabansa a yanzu haka wannan shugaba ta ƙasar Liberia Allah ya ƙara musu ci gaba da kuma taimako a ra'ayina kenan awal hudu daga cikin garin Ukur jihar Plateau Najeriya. Najeriya a tashi lafiya malama Zainab Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum da warko suna na man Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen boriya Nijar ina ba da ra'ayi na akan rantsar da gaban kasa George da ayi yau to ubangiji Allah ya sa mai kula da jama'a talakawa na mai kokarin ta mai jama'a kuma ina jan hankalin yan Afirka wanda sun kai suna kamar yan wasan ko kamar wannan ma Nijar da Najeriya akwai kamar su Alinuhu matasa ya kamata su yi kokari sannan kasan ma akwai Nijar akwai akwai salam wannan duk suna sun samu lambar yabo da dama duniya ya kamata su ma su zo su fada himma su eh, eh, talaka su zabe su tun da wanga shi ma ai da dan kwallon kafa na kuma yayi suna ya samu lambar yabo yanzu an zabe shi an zabe shugaban kasa to ga wannan abu mai muhimmanci na ya kamata kowa shi gwada niyya sai sai Allah ya taimake suna na mamma Abdullahi daga gidan magaji ta wajen Bure ni Radio RP na Kada da daya sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI inda a yau muka baku damar tofa albarkacin bakin bakinku dangane da shugabancin kasar Liberia da a yau litinin aka rantsar da sabon shugaban kasar George Weah wanda ya karɓi rantsuwar soma aiki daga hannun uwar gida Ellen Johnson Salif mace ta farko da ta shugabanci ƙasa a nahiyar Afirka. Ga ra'ayi na gaba. sunana Umar daga kayan jawar local adama Adamawan tarayyar Najeriya to ina kira ga shugaban mai kama mulki a nan gaba a kasar Najeriya Allah Ubangiji ya ba shi iko ga kasar ci sosai wannan kasar an ba su a baya ya kamata ya yi kokari ya samo masu abun ci gaba domin kasashe da dama na Afirka sun ci gaba sun bar kasar na a baya ya kamata shi ma yanzu ya hau ya san abin da zai yi domin cin gaban kasar wannan shine kira na ga shi shugaba mai jiran gado Allah ubangiji ya baki iko di daga rashi na gode radio faransa suna na umar daga kajin jawar sun local gannan da ta za a tashi lafiya radio faransa na gode Salamu alaikum Radio Faransa International mai magana Habibu magajin rasin zanen lafiyan bare bare. Game da rantsar da jajuwe da ake yi na Liberia a gaskiya muna taya shi murna kuma muna mishi fatan Allah ya taya shi riko. Wannan abu mun farin ciki da shi a matsayin mu na masoya kwallo. Dan da kamar su amerika mun don saba ga sanatoci masu shirin fim da sauransu ba mu taba ga dan kwallo ya zama shugaban kasa ba. To wannan dama ne yana buɗe mu an ba yan kwallo su san cewa su ma suna da wani dama za ku zazurce saboda haka muna roƙon da dajirce yi ma mutane aiki na gari ne mu haɗin kayan kasa. Idan ya samu nasara to to insha Allah wayan kwallo sun samu bakin fada su yi amfani da wannan dama radio faransa mun gode ku tashi lafiya mai magana Habibu magajin ratun zanen lafiyan bare bare mataimakin shugaban kungiyar murya nasara na jihar Nasarawa sunana isa sani mai asina na garkon alli a karamar hukumar kiyawa a nan jihar jigawa ta tarayyar najeriya a ra'ayina dangane da wannan sabon shugaba da jajuwa na labera da ake rantsarwa yau gaskiya ina so ne mai da hankali kamar wajen abubuwa guda biyu na farko shi mai da hankali wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar a matsayin ƙasar na jaririya kuma da ake fama da tattalin arzikin nan ashe bunƙasa tattalin arzikin ta ba tare da ɓata lokaci ba mutanen Liberia su ga canji a ƙasa sannan na biyu kuma ina so mai da hankalin sa wajen bunƙasa harkar wasanni da ke shi ƙwararre ne a harkar ina so bunƙasa ɓangaren wasanni yadda za mu dinga ganin Liberia a irin ƙasashen kofin duniya da kofin afirka da ma duk sauran harkokin wasan kwallon kafa a ce liberia ta farfado a dinga ainihin damawa da su ina yau jojo fatan alkhairi da yan liberia gaba daya sunana isa sani mai asanar garkon alli karamar hukumar shawa jihar jigawa Kuna tare da Ibrahim SD ko fane aikin sama yanya. Ina kiran ku daga nan birnin tarayya Abuja. Gaskiya wannan shugabanci da wannan muke karan ya za a rantsar da shi yau muna fatan alheri ga wannan kasa da jama'an kasa baki daya. Dan abin ayaba ne abin a yaba mu wannan shugaban kasa ne da ya samu wannan mulki a wannan lokaci da ya gaji wa mata da ke take shekara da ta shekara goma sha biyu a wannan to fatan alheri muke ma wannan kasa da jama'an kasa baki da Allah ya tsaya shirko da fatan za ku tashi lafiya magana Ibrahim SD ko ne aikin sama yanya daga birnin a Abuja Najeriya. sashen Hausa Radio Faransa International mai albarka sunana Kadoro Diga ga dan Fulani wa jihar Bauchi Najeriya. Muna godiya da irin wannan dama da suke bamu muna tofa albarkacin bakin mu gaskiya batun magana wannan tsoho dan wasa da ya ci zabe konakin baya kuma yanzu yau za a rantsar da shi to muna goyon bayansa saboda ba wai a rantsar da shi a dinga ce ya ci zabe ko a rantsar da shi ba gaskiya ya kamata da ringa aiwatar da ayyukan da suka dace. Na na gode sashin Hausa Radio Faransa International. Sunana Kadora Digaga, ɗan Fulani Jihar Bauchi, Najeriya. Na gode Zainab Ibrahim. Salamu alaikum gidan Rediyo Faransa RFI suna na Shehu Kacan na ana yin zikiri karamar hukumar wajen a jihar Bauchin Najeriya. To dangane da wannan tsohon dan wasa wanda ya ci zaɓe a kwanakin baya yau za a rantsar da shi to ni dai gaskiya abin da zan faɗa ya kamata alƙawarurrukan da ya ɗauka ya kamata ya cika wa talakawansa kuma su ma talakawa wajibi ne su masa biyayya domin ya samu ci gaba yanda zai musu ayyuka na gari yauwa gidan rediyon Faransa na gode suna na Shehu Kacan na ana yin zikiri yan jima. Sashen Hausa gidan rediyo Faransa Faransa sunana Yunusa Tanko daga Bani Mbaka. To da farko muna taya 'yan kasar Liberia murna shan rantsuwa da wannan shugaban nasu zai a yau. To muna taya su murna Ubangijin Allah sa wannan rantsuwa da zai sha a yau. Ya zama musu wannan shugaba ya zama musu matsayin jigo a wannan kasa kuma zai ciyar da kasa gaba mai rungumi talaka a matsayin nasa ko ta ina a fadin ƙasar Liberia. Kuma muna kira ga su waɗannan jama'a da Allah su ba da haɗin kai domin gina kasar Liberia da zamo ƙasa yankanciyar ƙasa kamar da sauran ƙasashen mu na Afirka take. Da fatan Allah Ubangiji ya sa a yi wannan buki lafiya kuma a kare lafiya. Sunana Yunusa Tanko daga Bani Mbaka Radio France na albarka Ubangijin Allah bar zumunci na gode. sashin Hausan gidan Radio France International mai magana Ayuba Sarkin Haguri daga nan makurdi a jihar Benue da ke arewa maso tsakiyar tarayyar Najeriya. To ra'ayina kan rantsar da shugaban ƙasar Liberia wanda zai karbi aiki daga uwar gida Ellen Johnson Sale a yau abu ne mai kyau muna ma wannan shugaba fatan alheri sannan akwai kalubale da dama a gaban shi musamman bangaren haɗin kan 'yan ƙasa za ka yi la'akari da ƙasar ta fito a baya yaƙe-yaƙe da dama sun kayyara wannan ƙasa yana da kyau ya ja kowane ɗan ƙasa a jiki ya karya ya nuna babban ya nuna wa kowa adalci inda yana adalci to insha Allah za a samu ci gaba da haɗin kai a wannan ƙasa domin mulki baya ɗorewa ba tare da adalci ba muna fatan kuma zai adalci a al'amuran sa Allah ubangiji ba shi iko sauki nauyin da za a rataya yau mai magana Ayuba Sarkin Hakuri daga nan makurfi jihar Benue a tarayyar Najeriya na gode tashi lafiya. Madalla Da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau, a madadin ku masu sauraro, da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu a cikin shirin, da kuma jami'in da ya sada ne da ku Ibrahim Tukur Keffi. Ni Zainab Ibrahim ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.